kimanin biliyan ko miliyar 8,225.3 na kudaden sefa sabuwar gwamnatin ta Nijar mai mambobi 42 ke bukata domin zartar da ayyukan da ta tsara yi wa 'yan kasar ta Nijar a fannoni daban-daban a tsawon shekaru biyar masu zuwa in ji Prime Minister Birji Rafini lokacin da yake gabatar da tsarin manufofin gwamnatin tasa a gaban 'yan majalisar dokokin kasa a karshen mako. La 10%, 10%, Firaministan ya ce za a kashe wa fannin tsaro kashi goma daga cikin ɗari na waɗannan kuɗaɗe yayin da fannin ilimi ke da kashi 25 daga cikin ɗari sai fannin kiwon lafiya da ke da kashi goma daga cikin ɗari ayyukan ci gaban karkara da samar da abinci kashi goma sha biyar yayin da fannin samar da ruwan sha ke da kashi tara daga cikin ɗari sannan fannin makamashi da ayyukan gine-gine ke da kashi goma daga cikin ɗari yayin da ragowar fannoni ke da kashi 21 daga cikin ɗari tsarin manufofin gwamnatin ta birjira fini ya samu karbuwa daga 'yan majalisar dokokin ƙasa da ƙuri'u 118 daga cikin 171 yayin da 'yan adawa suka ce a kai kasuwa domin ba su saurari shugaban gwamnatin ba hasali ma sun fice daga sauran majalisar alashi murtala mamuda dan majalisar dokokin kasa ne na bangaren adawa gwamnati wanda aka ta bisa kan an take dokar kasa saboda akwai bangare da ya kamata a ba mata ba wasu ba abu na biyu cikin wahalar da Nijar take ciki na matsalar kuɗi da cancanta ba a ce an yi minista sama da arba'in mutanen da suke kaso bai kamata ba a tarihin Nijar a ce akwai 'yan majalisa da suke kaso wajen tsawon wata uku kafin a hudu su ba to bisa wannan ma mun yi magana mun ce mun Allah da rona abun saboda ba kan gaskiya bane inda Nijar take yau akwai matsala akwai fatara tattalin arziki ya bargaje babu zaman lafiya babu makaranta babu asibiti yau duka suke ake mutumin ne hine da wahalo da irin wannan jancan kenan surutu ne za a zo a yi ba wani abu ne shi samu kawo magani bai kamata ma irin wannan gwamnatin a ce har a tsaya a saurare ta tunda an san duk abin da za su ɗiba ne suke aikata ba sai dai masu linjaye na kwatanta matakin 'yan adawar da rashin abin faɗa alhaji shafi'u magarya dan majalisar dokokin ƙasa ne daga ɓangaren rinjaye yan ƙasa sun riga sun san an musu aiki kuma aikin nan da ake yi ba a ce garin da aka zaɓi tarayya ba ko garin da ba a zaɓe ta ba ko ina da aiki ya kama yi ake kumya ce a gare su yau su zamna a gabansu su rasa abin da za su haɗi domin in sun zamna a yau da sun ga tonan asiri in harkar firaminista ne bangaren gwamnati a nan ma da sai mu ce to a bangaren gwamnatin me suka yi a cikin gari ma bare su yi a cikin daji a yammacin litinin din da ke tafa ne majalisar dokokin kasar ta nijar ke sa ran rufe wannan taro da aka shafa makonni biyu ana gudanarwa sule mummuni barma muryar amurka daga Yamayi a jamhuriyar nijar